بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما إن مكي بياني littafin da za mu karanta shine akhalul masalik na Sheikh Muhammad albashar wanda nazam ne na wani littafi wanda yake nasar wanda ba waka ba ya mai da shi wake ana ce masa targhibu muridis salih na Sheikh Ibrahim As-Sahai abinda ake cewa fiqh a harshen larabci shine alfaham, wato fahimta wasu suka kara suka ce al daƙiƙ fahimta mai zurfi in an ce faqiha shay'a san da ya dage ya gane abu amma an ce fahima kuma ko bai sha wahala ya fahimta ba za a ce fahima wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa annabi Musa hikayatan an Musa alaihi salatu wassalam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ay yafhamu qawli ya Allah ka sa mutane na su fahimci abin da zan gaya musu wa ma li ha'ula'i alqawmi la yakaduna yafahuna hadisa ay yafhamun suna fahimtar hadisi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din kamar yadda yazo a hadisi amma istilahin malamai shari'a abinda ake cewa fiqhu shine ma'rifatul ahkami shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya sani hukunce hukunce na shari'a wanda ake aikata su a aikace wanda ake samo hukunce-hukuncen daga dalilai na alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke daban-daban kamar idan an ce sallah wajiba ce sai a ce dalilin tawaqimu salah ku da sallah alwala wajibi ce dalilin haka fadin Allah ta'ala ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga wannan ayin ita ce dalili in an ce Allah baya karban sallah sai da alwala ko alwala sharadi ne na sallah sai a kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda niyya wajibi ce a kowane ibada sai a kawo innamal amalu bin niyyat wannan shi ake cewa fiqh sanin hukunce hukunce na shari'a wanda ake aikata su da gabbai kenan ba na akida ba ba wanda ake aikatawa a zuciya ba shi wannan yana babin aqida ne ba babin fikihu ba fikihu yana da mahimmanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi yana fahimtar da shi addini idan an ce fikihu a addini ba ana nufin sai abun da aka karanta a littattafin fikihu kawai ba a duk littattafin shari'a duk wasu hukunce-hukunce na shari'a da suke cikin littattafai na shari'a tafsiri ko sharhin hadisai ko su kansu littattafan hadisan ko kuma littattafan fiqhu duk ya shiga cikin at fi din wato fahimtan addini duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fahimtar da shi addini a sai fahimtan addini shine a gaba shine tattaro alkhairin duniya da lahira gaba ɗayansa kuma ba yanda za a yi kai addinin daidai sai ka fahimce shi idan kana son ka gane mutum daidai yake addininsa ko akan kuskure sai ka duba fahimtansa ga addini ya fahimci addinin ko bai fahimta ba idan abin da yake ɗabbaƙawan ya gane shari'a ce daga alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan addini sa mai kyau ne in kuma kawai yana yin addini yadda ya ga dama ne bai fahimce shi ba to wannan kuma addinin sa ba mai kyau ba ne. kuma ba bai shiga cikin wannan hadisin ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake nufin sa da alkhairi ya kan fahimtar da shi addini to fikihu shine istinbadin hukunce hukunce na shari'a daga alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ilimi babu ilimi mai tsada irin ilimin fikihu babu ilimi mai tsada irin sa shi yasa al'aimmatul arba'a abun da ya sa suka shahara suka samu ɗaukaka a duniya saboda fiƙihun da suke ɗauke da shi ibn jauzi a cikin saidul khadir yana magana akan mahimmancin fiqihu yace idan ana magana akan mahimmancin abu ana duba tasirinsa a cikin jama'a dukkanin ilmin muka gaba ɗaya da muke tare da su na shari'a ba wanda tasirinsu yake bayyana a cikin jama'a kamar ilimin fiƙihu, wato ilimin hukunce-hukuncen shari'a wanda aka ɗauko daga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk damuwan jama'a na addini sun tsoro akan haka ne yasa da mutum bai san fikihu ba kuma bai zai iya warware wa mutane matsalolin su na addini ba sai dai ɗan abin da ba za a rika ba da za ka buɗe filin tambayoyi ka ce kowa ya zo ya yi tambaya na abubuwan da suka shige masa duhu ko suka sarkafe masa a cikin addininsa in ka kasa tambayoyin ɗari da aka samu kashi casa'in duk a cikin fikihu ne kashi biyar a cikin ɗarin aƙida biyar a cikin ɗarin kuma sai zama a kalaf abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u a sai idan mutum bai san fikihu ba zai iya warwarewa jama'a matsalolin su na addini ba ba zai iya yin fatawa ba dole sai ka san hukunce hukunce na shari'a wani yace al an anfasu shay'in anta zakhiruhu man yadrusu al-fiqha lam tadruz mafakhiruhu fiƙihu shine mafi tsadan abin da za ka ajiye shi duk mai karanta fiƙihu darajojinsa ba za su rushe ba idza ma tazzazu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi itizazi wa kan tibin yafuhu wala kamiskin wa kan tsairin yasiru wala kabazi idan mai ilimi yana so ya samu ɗaukaka na ilimi to ilimin fiƙihu shi ya fi cancanta a ɗaukaka da shi da yawa turare na ƙanshi turare masu kanshi suna jewa amma ba wanda ya kai almiski kanshi kenan turare duk turare ne amma ba kamar almiski ba ilimi duk ilimi ne amma wani mukan sauran mukan ba su kai ilimin fikihu ba ilimin fahimtar addini da tsuntsu yake tashi ya tafi sama amma bai kai shaho ba kenan kowane tsuntsu yana tashi amma ba kamar shaho ba to kaga kenan ilimin fikihu shine yake da tasiri a cikin al'umma shine yake gyara addini ana samunsa daga littattafan fikihu da littattafai na hadisi ana samun ilimin fikihu ta hanyar karanta littattafan fikihu da kuma ayatul ahkam wato ayoyi da suke magana akan hukunce-hukunce na shari'a wanda wasu sun keɓance su da ta'alifi kamar in su ibn al-arabi a cikin akamul qur'an da a ahkamul qur'an nata da irin su imamul al-qurtubi a cikin tafsirin su sun zo sai su zurfafa a cikin abin da ya shafi hukunce hukuncen shari'a da irin su ash-shanqidi a cikin abwaul bayan haka nan cikin littattafai na hadisi shuruhul hadis ana samun hukunce hukunce na fiqh akwai malamai da suka keɓance ay abin nan a hadisul ahkam faqat suka masa talifi wasu suka musu sharhi kamar irin su bulugul maran irin su umdatul ahkam da sauran littattafai na shari'a to duk abin da aka fahimta na hukunci da ya shafi shari'a wanda za a aikata a gabbai to ana ce masa fikihu sawa'un a littattafin fikihu aka ɗauko su ko kuma a wasu wato ainihin littattafin daban wannan fikihun da za mu karanta fikihun malikiya ne amma kuma bai zai hana bayanai ya jawo mu yi bayanin wata mazhaban ba kuma in ta kama sannan mu kawo dalilai na wasu daga cikin masail ɗin wanda muka san dalilinsu mazhaban malikiya an gina ta akan hujjoji kamar sauran mazhabobi an gina ta akan alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai da qiyasi da amalu ahli madina wato aikin malamin madina da ainihin abun nan qaulus sahabi maganganun sahabbai in ka duba muwatta cike take da maganganun sahabbai د الاستصحاب د الاستهسان د سد الذراعي د المصالح المرسله د العرف ونسوني اصول المذهب المالكي أكان سؤالك اكا جينا مذهبا وان الشيخ الاسلامي تيميه يكي شو من تدبر اصول الاسلام وقواعد الشريعه عرف ان اصول ان اصول مالك واهل المدينه اصح الاصول والقواعد وان يكون لدى usul wato ka'idodi na shari'a dalilai na shari'a da ka'idodi na shari'a musulunci zai ga cewa usul wato ka'idodi da imam malik da ahlul madina mutamalayan madina waɗanda suka yi ka'idodin da suka yi amfani da su wajen gina fahimtocinsu su ne mafi ingancin wato ka'idodi ko kuma dalilai saboda fiƙihu ba an gina shi akan ra'ayi ba ne sai dai wani shigar da ra'ayin a cikin fiƙihu ɗin in ya shigar kuma duk inda aka yi karo da irin wannan za a yi bayaninsa imam malik shine imamu wato daril hijira wato shugaban addini a madina a zamaninsa kuma shine imamul a'imma shugaban shugabannin addini na lokacinsa shine sama da imamu shafi'i don ɗalibinsa ne imamu shafi yana gaba da imam ahmad don imam ahmad ɗalibin ɗalibinsa ne ɗalibin imamu shafi ne sannan abu hanifa bai kai imam malik ilimi na hadisi ba ke sa malamin hadisi sun sallama wa imam malik cewa malami ne na hadisi haka malamin fiƙihu sun sallama masa malami ne na fiƙihu to amma ba duk abin da aka gani a cikin mazhaban malikiya ya zama fahimtar imam malik ne ko kuma fatawarsa ba ba duka ba ne akwai malamai da suka zo bayan imam malik wasu ɗalibinsa ne wasu ɗaliban ɗalibinsa ne su ma sun yi ishtihadi kuma an rubuta a cikin littattafan malikiya ɗin akwai wasu fatoyi da suka saba wa ma fatawan imam malik ɗin kuma shine ya fi shahara a mazhaban sannan akwai inda Malik din ya saba da wasu daga cikin ɗalibansa kuma dukkanin maganganun suna cikin mazhaba din ana nan ana karantawa wani lokacin har ka rasa ma wanne ka ɗauka na Malik din ne ko kuma na ɗalibansa kamar Abdurrahman bin Qasim matsala ɗaya za ka ga maganganu da yawa a ciki kamar yanzu idan ka ɗauki matsalan idan mutum ya rasa ruwa na alwala kuma ya rasa bigiren da zai yi taimama ba ƙasa ba tabo babu ainihin duwatsu kamar a ce kura ko zaki ya koro shi sai hau saman bishiya ga lokacin sallah ya yi ba za a yi alwala ba za a yi bai da ruwan alwala kuma ba a taimama da bishiya kuma akwai bukatan ya yi sallah ko da ba ruku'u ba sujjada sai zai zai zai zai yi sallah ne ko bai zai yi ba tunda ba taimama babu alwala zanganu hudu ne a masaban malikiya imam malik ya ce babu sallah babu ba zai taimama ba kuma ba nan ba alwala ba abun taimama ba zai yi sallah ba kuma ba zai rama ba shikenan Allah ya dauke masa sallah din la yukallifu Allahu nafsan illa wusa wala tawajibun bil ikhtidari duk abun da ba ka iya shi ba an dauke maka shi a shari'a Allah ba zai tsora maka abun da ba za ka iya ba amma Abdurrahman bin Qasim yace a yayi sallan kuma daga baya in ya sauka ya rama in ya samu abun alwala ko taimama wannan shi ya fi ihtiyadi ko ashabu kuma yace a'a ya bari sai ya sauka ya rama azbagu kuma yace yayi sallan a haka in ya sauka kuma babu ramuwa azbagu ya rama ashabu kuma yayi sallan a haka in ya sauka kuma bai zai rama ba wannan duk maganganu guda hudu akwai su a masa wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atu al-aqwal yahsina madhhaba yusalli wa yaqdi aqsu ma qala malikun wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashhaba sune wannan maganganu guda hudu to kaga sai ka rasa wanne zaka dauka to amma muhaqqiqu min ahli ilmi wato wanda suke tace ilimi daga cikin malamai na mazhaban malikiya sai su rinjar maka su ce abu kaza shi yafi kusa da dalili shi zaka dauka kamar irin su ibnu abdul bar al-andalusi irin su ibnu al-arabi shi ma al-andalusi da irin su ibnu rushd da sauransu sai su tace maka su ce wannan shi ya kamata a dauka ga abi ta dalilai ba haka kawai ba to idan da ka tafi akan wata matsala sai ka gano matsalan ba akan hujja take ba ga abin da yake akan dalili sai ka dawo akan dalili din aruju ila alhaqi fadila mutum ya gane kuskure yake dawo akan gaskiya wannan daraja ne ina nuna son gaskiyanka ina nuna kai mai son gaskiya ne sai sa imamu shafi yake cewa wallahi ban yi jayayya da wani ba a harkan ilimi face na yi burin gaskiya ta fito daga bakinsa ya zama ni ne bani da gaskiya don in samu ƙarin ilimi Ini ne mai gaskiya to ai ba wani ƙarin ilimi da na samu amma ina gano kuskure nake a kansa Wani shine mai gaskiya shikenan na samu ƙarin ilimi shi yasa shi kansa malamin sai kaga wata ran yayi fatawa kaza wata ran kuma sai ya canja imam malik sai ka samu yana da fatawa biyu ko uku duk saboda me yayi wannan na farko sai ga ba haka bane sai ya sake canja wata kaga wannan yana nuna gaskiyar yake nema kenan ina nuna gaskiyar yake nema wani lokaci sai kaga fatawarsa kuma ba ita tafi shahara a cikin mazhaban ba misali yanzu a kallu tuhur mafi karancin tsarki fatawan imam mali in ma kwana takwas ko kuma kwana goma amma abin da ya shahara mazhaban malikiya mafi karancin tsarki wato daga wannan hailan wata hailan ta dawo a ce sabuwa ce ba cikon wancan bane kwana goma sha biyar shi ya fi shahara amma fatawan imam mali kwana takwas ne ko kwana goma wanda kuma shine wanda ibnu abi zaid al ne ya kawo a cikin risala Muhammadu Aminu ya yace wannan shine fatawan Imam Malik a cikin Adwa'ul Bayan kama kaga wanda ya shaharan kuma ba shine na sama to haka ake samu a cikin ilimi to idan ka karanta maganganu wannan yace kaza wannan yace kaza sai ka duba wanne yafi kusa da dalili sai ka tafi a kansa a ruju ila al kuma fadila ka dawo kan gaskiya wannan daraja ne wannan haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi a kansa Abu Musa al-Ash'ari wani zai same shi ce ya raba masa gado mutum ne ya mutu ya bar dan uwansa abun nan yar uwarsa da yarsa da kuma jikarsa yar ɗansa ya gadon zai zama ya ce ya tana da rabi jika tana da rabi abun nan yar uwa tana da rabi li abiya ko li ummiya wanda ake uwa ɗaya ko uwa ɗaya ba ɗaya amma jika ba ta da komai yace ka je wajen Abdullahi bin Mas'ud in ka tambaye shi shi ma zai baka irin wannan fatawan da ya tambayi abdullahi bin mas'ud sai ce masa laqad zalaltu idan wa ma ana min al-muhtadin walakin sa'aqa bi fiha bima qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lil binti nisfu wa li binti libni as-sudus takmilat abuna thuluthayn wa lil ukhti al-baqi yace ai in na bada irin wannan fatawan na bata kenan ban zama shiryayye ba zan yi hukunci irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tana da rabi diyar ɗa tana da kashi ɗaya cikin shida in ka haɗa zama takmilatu sulusain dama ƴaƴa in sun yi biyu mata ana ba su sulusani ne kashi biyu cikin uku in ka kasa shida aka ba ya uku aka ba wa jika ɗaya ya zama hudu kaga kashi biyu cikin uku kenan zai sai rage kwaya biyu shine sai a bawa yar uwa shaqiqiya ko li abiya yace to wannan shine hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi aka zo aka gaya wa abu musa al'ashari ga abun da wato abdullahi bin Masa'ud ya faɗa ya musanta masa sai da haka matsalan take sai ce kuma la tas'aluni ma dama hadha al-habru fikum kar ku sake tambaya na matukar wannan babban malamin yana cikin ku koma fatawar ku zuwa gare shi ya sallama ni kauya saboda shi abun da ya sani qur'ani ya ce ya in ita kaɗai ne a bata nusufi yar wa ita kaɗai ne a bata nusufi bai san na jika ba amma hadisi ya zo da shi sai bayar ba iya abun da ya sani to a sai akwai wani ilimin da bai sani ba sai aka kara masa sai ya karba yadda da shi daga nan sai aka gane a sai yar uwa mace tana asibci idan ta haɗu da wato ainihin ya wal ukhtu la lil ummi kaifa tati min sha'ni hatta asibu ma banati ko da aka yar uwa shaqiqiya ko li abiya tana asibci tare da ya'ya mata Abun da ya rage za ta dauka ya'ya mata ko jikoki ko kuma ya'ya na tsotso to kaga sai da ya miƙa wuya to haka ake bukata idan aka gaya maka gaskiya aka nuna maka kuskuren ka tare da dalili ko da ka saba da abun ko shekara dubu nawa kai kana bauta Allah ta'ala da wannan abun ka dawo akan gaskiya din shikenan wannan in kai haka to kai ne mai son gaskiya kuma kai ne wanda addinin sa zai yi kyau wannan littafin akalul matalik wato wanda aka yi nazam din targibu muridu talik mala yace muqaddimatun fil fiqh al akbar wanda ya faɗi wannan magana ba shine akalul masalik din bane ya faɗa ba a Sheikh Muhammad Bashar bane Sheikh Abdul Wasif Muhammad ne mai mizahu salik shine ya faɗi wannan ya dan ƙara yace ya kamata wannan muqaddimar a mata unwani a ce muqaddimatun fil fiqh al akbar muqaddima a wajen fiqh mafi girma malamai sun kasa fiqh kashi biyu akwai al fiqh al akbar akwai al fiqh al akbar wato fiqihu mafi girma akwai fiqihu kuma karami fiqihu mafi girma shine aqida wato sanin tauhidi sanin Allah subhanahu wataala ba fiqihun da yafi shi shi yasa Imam Abu Hanifa ya wallafa littafi na tauhidi sai ya ambace shi al-fiqhu al-akbar fiqihu mafi girma shine ka san Allah subhanahu wataala ka san aqida ka san tauhidi to kaga sauran fiqihu kuma sai ya zama karami kenan kenan manzo Allah ta sama da yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini duka fikihun yake nufi al-fiqhul akbar wal asghar ka san aqida sannan kuma ka san hukunce hukunce na shari'a mala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ni bayanin bismillah a da muka bude a baya wato na fara littafi na da sunan Allah don koyi da alqur'ani shi ma fara da bismillah ar-rahmani mai gamemmiyar rahama wanda ta shafi kafuri da mumini gaba daya arrahimi ko mai jin kan bayinsa a lahira babu mai samun rahama a lahira sai mumini bayan Allah na gari wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai malam ya ce alhamdulillahi allazi alhamdulillahi allazi qad faraba alal wara tauhidahu wa harraba على امتثال أمره عباده وخص بالتوفيق من أراده الحمد لله يبو يا تبتا الله سبحانه وتعالى alhamdu muka ce shine alwasfu bil jamil siffantawa da abu mai kyau shine alhamdu to ubangiji ta'ala ya siffantu da dukkan siffofi masu kyau gaba su duk wata siffa mai kyau sai a siffanta Allah ta'ala da shi ilimi gani ji iko gafara rahama da sauransu da kyauta duk wata mummunan siffa kuma a ture masa kamar jahilci da makanta da bebarantaka da gajiyawa da sauransu alhamdu dukkan yabo lillahi ya tabbata da Allah nan ma malamai na bude littafi da alhamdu saboda koyi da alqur'ani don alqur'ani bayan bismillahir rahmanir rahim sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin da shi aka bude alqur'ani din mai littafi sai bude da haka mun ce akwai hadisi wanda isnadin sa bai inganta ba wanda yake ba da wannan ma'ana kullu amrin zibalin lam yubda fihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta a wata riwayan ajzam a wata riwayan abtar duk wani abu muhimmi da ba fara shi da bismillahir rahmanir rahim ba mai yankakken albarka ne a wata riwayan kullu amrin zibalin lam yubda fihi bilhamdulillah fa huwa abtar ko aqda wanda ba fara shi da alhamdulillah ba mai yankakken albarka ne don an fara da bismillah sai a fara da alhamdulillah hadisin isnadi sa da'ifi ne bai inganta ba amma malamai koyi da alqur'ani ya ishe su su fara da bismillah da kuma alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah ta'ala allazi kasfara ba wanda ya farlanta tauhidahu kadaita shi alal wara akan talikai gaba daya wato ya wajabta musu tauhidi wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah ta'ala kada ku masa shirka a cikin ibadansa shi kaɗai za ku bauta wannan shine abin da Allah ta'ala ya wajabta wa talikai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum wato ya koyan ya ku mutane gaba ɗaya ku kaɗe ta Allah a wajen ibada wanda ya halitce ku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitce ku daga rai guda ɗaya shine annabi adam alaihi salatu wassalam wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya yi hukunci kar a bauta wa kowa sai shi shi kaɗai wannan shine abin da zamu karanta shi dalla dalla a cikin kitabut tauhid wanda muka fara ranar alhamis da ta shirya to Allah ta'ala ya farlantawa alwara su ne talikai gaba ɗaya wato su kaɗe tashi an wajabta mutane tauhidi shine abin da ya wajaba mutum ya fara yi la ilaha illallah babu an bauta da gaskiya sai Allah awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu wato ka inganta imaninka shine abin da ya wajaba akan ka kai baligi mai hankali sannan wa harraba ya faɗaitar alam tisali amrihi ibadahu wa harraba ya kudaitar da ibadahu shine maf'ulun bihi din bayinsa alam tisali amrihi a bisa zartar da umarninsa yace bayinsa su dinga bin umarninsa wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku bi shuwagabanni da malamai Allah ta'ala ya wajabta wannan kuma wannan shine ma'anan tsoron Allah din ya nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ku wanda ya ku mutane ku ji tsoron Allah girgiza alƙiyama abu ne mai girma ma'ana ku bi umarnin Allah abun da ya hana ku kuma ku hannu wannan wajibi ne shine ma'anan tsoron Allah din tsoron Allah wajibi ne shine jarin mumini bayan imani kuma da tauhidi abin da ke biyo ba shine ka ji tsoron Allah ka bi umarninsa ka hannu da abu daga abin da ya hana in yace ka bari ka bari in yace kai kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace kai kai in yace ka bari ka bari وما أنا ما أمرتكم به فاتوا وما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم abin da na hane ku ku hannu abin da na umarce ku kuma ku zo da shi gwargwadon yadda za ku iya kaga man yudayar rasul faqad afa Allah duk ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah da'a da'ar ka ba za ta cika ga Allah ta'ala ba sai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a yasa Allah ta'ala ya ce falyahzaril azabun masu saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam su yi kaffa kaffa fitina za ta same su ko azaba mai radadi fitina shine bata a nan duniya ka bi bid'a ko shirka ko sabon Allah ga azaba mai radadi kuma tana jira a lahira saboda saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka gaya musu in kun ce kuna son Allah ku bi ni sai Allah ya so ku ya gafarta muku zunubanku kenan in an ce bin Allah ko ba a ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to suna haɗe ne man yuti'ir rasul faqad afa Allah in ka bi Allah ka bi manzon Allah in baka bi manzon Allah ba ka bi Allah ba to Allah ta'ala ya kudaitar da bayin sai wajabta musu su zartar da umarninsa su bi abin da yake su yi tauhidi su yi sallah su yi azumi su yi zakka da sauransu sannan wa khassa bit tawfiqi man arada kaga ibadahu din nan duk bayin Allah sun shiga gaba daya ma'ana halittan mutane gaba dayan su ba wai mu'mine kawai ba a'a kowa bawan Allah ne in ma ka zama bawan sa tau'an ko karhan idan ka zama tau'an ka bi Allah tau'an to shine ka zama mu'mini kenan in ka bi shi karhan kuma shine kafuri in Allah ya ce gabar dole in yace yamma sai yamma kai bacci kai bacci karka ka je ko ina bare je ko ina ba yau kar ka je kasuwa a tsora masa rashin lafiya ko ta shungulla ba zai je kasuwa ba ko wurin aikinsa kaga shi ma bawan Allah ne sai inda Allah ya da shi to Allah dukkan wayannan mutane da mumini da kafuri kowa Allah ya wajarta masa tauhidi da bin kuma umarnin Allah subhanahu wataala da masa da'a to amma da aka kawo addini ba kowa ne ya karbe shi ba tauhidin ba kowa ne ba kawai da mun karanta abin na kitabu tauhid wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an halicci mutum da aljan don su bauta Allah amma wani bai yi bautan ba wani kuma yayi to shi yasa anan ma ya ce wa khassa man aradahu sai keɓance wanda yake nufinsa da rahama bi tawfiqi da dacewa kenan an tallata addini ga mutane gaba ɗayansu amma ba wanda ya karbi addini musulunci sai wanda Allah ya masa gamon katar shine at-tawfiq at-tawfiq shine khalqul qudrati fil abdi ala ta'a Allah ya halitta maka ikon ka masa da'a din wannan sai wanda Allah ya masa gamon tar zai iya yi kaga da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi da yazo ai ya tallata addinin ga dukkan kafirai su Abu Jahal da Abu Lahab da Abubakar da Umar da da abunan Hamza duk an tallata musu addini su Mughira bin Shu'ba to man Allah ta'ala sai Abu Abubakar da Umar da Hamza da taufiƙinsa da dacewansa sai suka karbi addini sai suka aiwatar da shi amma su abu jahal su mughira bin shu'ba su abu lahab su ko ba su samu wannan taufiƙin ba sai suka buturcewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi addini ba to kaga kenan su an nufe su da addini amma irada shar'iyya diniya a shari'ance ana son su yi amma kuma babu gaban katar ba su yi ba su kuma su Abubakar da Umar su kuma irada shar'iyya diniya da kuma irada kauniya kadariya Allah ya nufe su a addinance su yi addini kuma ya kaddara musu za su yi addini sai suka zama muminai masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a sai idan mutum ya wayi gari ya ganshi mumini sai gode wa Allah subhanahu wataala tawfiqi ne daga Allah wahada man waffaqahu haka mai risala yake Allah ya shirya da wanda ya datar da shi to dacewa ne na ubangiji ta'ala ba wayonka ba ba dabaranka ba kilo ne arnin ya fi ka wayo da dabara amma bai masa tawfiki ba bai masa gamon katar ne gane addinin musulunci ya bi Allah subhanahu wataala sau da kafa ba amma kai Allah ya maka wannan gamon katar in ya lullube ka da rahamarsa sai ka gode masa a bisa wannan alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihat mun gode wa Allah wanda da nimarsa ne kyawawan ayyuka suke cika shi yasa ba suka ce Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina والمشركون قد بغوا علينا فإن أرادوا فتنة أبينا يا الله بعد أن كيبدا بمشريو با دا بمزون وتانين كركي با da ba mu yi sadaka ba da ba mu yi sallah ba kafirai suna jirin mu da sharri in muna neman zaman lafiya fitina su ne ka saukar mana da nitsuwanka mu tabbata akan addini manzo da ya maimaita wayannan baitutukan saboda muhimmancin to saboda haka zuwan wanda ya ga ya shirya ai Allah ne ya mar tawfiki ya mun gaba ya mar gaban katar sai godiya Allah bisa wannan ni'ima din menene godiyan ka masa da'a sau da kafa shine ma'anan ka gode wa Allah ta'ala an shukuri wa liwalidayka ka gode min da iyayenka ka bauta min yadda ya kamata a bauta min kuma ka kyautata wa iyayenka wannan shine ma'anan wa khassa bit tawfiqi man aradahu wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai keɓance shi da dacewa ya karbi tauhidi wato ya karbi addinin musulunci yayi imani yayi tauhidi ya fahimci addinin kuma ya ɗabbaka shi wa Allah ta'ala da'a Allah ya samu daga cikin bayansa na gari wanda ya musu gamon kasar shi ma ne yake sun masalatu wassalamu takara ala nabiyyi ja'ana bil bushura muhammadin khairi nabiyyin ursila lil alamin rahmatan tafabbula wal ali wasabi wa atba'il huda bi addi ma'lumati rabbi abada thumma salatu sannan salati ya tabbata wassalamu da aminci takara da yake bibiya ala nabiyyin a bisa annabi ja'ana bil bushura wanda ya zo mana da albishir salati muka ce shine at-tashrif wato ɗaukaka in Allah ya aka ce ya yi wa manzala sallama salati wato shine ya ɗaukaka shi ya yabe shi a gaban mahimman halittansa jama'a maɗaukaka su ne mala'iku salam wa salamu kuma salamu kuma aminci ne Allah ya kubutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukkan wani aibi yasa in kace wa sallallahu ala muhammadin wa sallam Allah ya dadin tsira bisa Muhammad ya amintar da shi shine ma'anan ya ɗaukaka darajansa kuma ya kubutar da shi daga dukkan aibi kuma mazala ta sama ubangiji ta ala ya masa hakan kullum ana masa salati salatin kuma takara da yake bibiya kullum duniyar musulunci ko ina salati ake masa mala'iku ma suna yi ubangiji ta ala shi ma yana yi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan kawai ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja Allah yana masa salati yana ɗaukaka darajansa mala'iku suna masa salati suna roƙon Allah ya ɗaukaka darajarsa kuma mutane ku masa salati ku roƙi Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsa ku masa taslimi shine ku nemi Allah ya kubutar da shi daga dukkan wani aibi ya zama bayi da aibi a halittansa ko a ɗabi'unsa Allah ya masa wannan wa innaka la ala khuluqin azim kana bisa ɗabi'u wanda suke maɗaukaka ɗabi'u masu girma Allah sun da ya jinjina masa sannan halittansa kuma babu irinsa a cikin jama'a ba wanda Allah ya masa halitta kamila wanda ba ta da aibi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Hassan bin Sabi ke cewa kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad kulikta kama tasha'u wa ajmala minka lam tara qattu aini wa afdala minka lan talida nisa'u an halicce ka kamar ma an halicce ka yadda kake so ne kamar kai ka tsara a halicce ka yadda ka ga dama baka da wani aibi ko kadan mafi kyau ban taba ganin mutum mai kyau irin ka ba kuma mace bata taba haifan mutum mai daraja irin ka ba yace ala nabiyin ja'ana bil bushra salati da taslimi su tabbata bisa annabin da zo mana da albishir don manzo Allah ta sana zo mana da albishir ne kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kai manzon Allah ta sama mun aiko ka ka zama mai shaida a bisa aikin da muka maka ka isar da sako ka kira mutane zuwa ga addini sannan kuma ka zama mai albishir da aljanna ga wanda ya amsa maka mai gargadi ga wuta ga wanda kuma wato ya kauce maka ya saba maka wada'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira manzo Allah mai kira zuwa ga addini da umarnin ubangiji ta'ala kuma shi fitila ne mai haskakawa mai haskaka hanyar shirya in ka bihi to ka bi shirya in ka bata kuma in baka bi shi ba kuma ka bata baka dau hanyar shirya ba wato in ka bi sunnansa shikenan kana kan shirya dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fatal atharu la targhabanna anil hadisi wa ahlihi wal ra'yu laylun wal hadithu naharu wa la rubbama jahila al fata athara al huda wa shamsu bazighatun laha anwaru inji imam ahmad addini abin hadisansa su addininsa in ka bi su to ka bi haske ni haskaka maka karka kyamaci sunnar manzala ta ko masu bin sunnar domin shi ne addinin tungurungun ɗinsa da yawa mutum yakan jahilci wato yakan bata ya kasa gano shiriya kuma alhalin rana tana nan da haskinta ga ayoyi ga ƙur'ani sai ka kasa gane shiriya ɗin sai an maka bayani ka bi shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bushara yace wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira kai wa mu'mine albishir cewa suna da falala mai girma daga wurin Allah ta'ala ita ce aljanna duk wanda ya imani aiki na gari manzo Allah yana masa albishir da aljanna shine ma'anan ja'ana bil bushra ya zo da albishir to wannan albishir din ya kamata ya zaburar da mu ya sa mu fahimci tauhidi mu kudurta shi kamar yadda ya kamata kuma mu yi wa Allah ta'ala da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyin a annabi ja'ana bil bushra wanda ya zo mana da albishir shine muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan badali ne na nabiyin. wato in baka gane annabi ma shine muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine khatamun nabiyin cikamakin annabawa annabin karshe kuma khairi nabiyyin ursila shine mafificin duk wani annabi da aka haiko ba annabin da ya kai shi daraja shi yasa da zai yi mi'raji ya je baitul maqdis sai aka hada masa annabawa gaba ɗayan su ya jagorance su sallah ya zama shine liman saboda babu wanda ya fi shi a cikin annabawan gaba ɗaya haka haka duk sallama manzo Allah sama shine fiyayyen annabi haka Allah yake jerawa a cikin alqur'ani kuma aka yi fada da kansa ana sayyid waladi adam yawm alqiyamati bila fakar shine shugaban yan adam gaba ɗaya ranar alkiyama babu alfahari annabawan Allah wasu sun fi wasu tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd annabawa manzanni mun fifita shaki akan shaki akwai ulul azmi min ar-rusul kuma akwai manzanni akwai annabawa an manzanni sun fi annabawa kawai wanda ba manzanni ba wanda ya haɗa annabta da manzonci ya fi annabi kawai wanda shi ba ba manzo ba ne ya zo ya jaddada addinin wani annabi ne da ya zo kafin sa to daga cikin manzannin kuma akwai ulul azmi min ar-rusul wa laqad akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun ɗauki alkawari daga annabawa yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa wannan sune ulul azmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam duka wannan sun yi hakuri akan da'awa zuwa ga addinin Allah an cutar da su kala kala amma ba su gudu ba ba su ja da baya ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su gaba ɗayan su to haka Allah yake fifita halittansa wasu akan wasu kaga manzo Allah shi fi kowa a cikin mutane daraja wanda ke bi masa sune ulul azami Ibrahim annabi Ibrahim annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa sannan sai ka dauko sauran manzanni kuma gaba ɗayansu sannan sai ka dauko kuma annabawa inda ba manzanni ba sannan bayan nan kuma sai siddiqai irin su Maryam da Abubakar as-Siddiq sannan kuma sai shahidai wanda suka yi shahada irin su Hamza da Mus'ab bin Umair da sauransu sannan kuma sai sauran bayin Allah na gari gaba daya sai kuma wanda ba na garin ba masu imani ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tashe shi tare da ainihin annabawa manzonninsa da annabawansa da siddiƙai su ne masu bin su a daraja da shahidai da kuma ainihin sauran bayin Allah na gari zai tashe ka a cikinsu ko da kai matsayinka bai kai irin nasu ba sai sauran gama garin musulmi su suke waka da addini amma suna da imani su kuma sun fi kafurai to kar ka yadda ka zama can baya baya ka yi rige-rige fattabiqul khairat ku yi rige-rige wajen ayyukan alkhairi kai yi maza maza ka zama kana gaba gaba kar ka zama cikin gama garin musulmi wanda ba su da daraja ba su da ɗaukaka ka tsaya wajen da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala domin ka samu daraja to manzo Allah sallallahu shine mafificin duk wani annabi da aka aiko kuma Allah ya aiko shi lil alamin ga talikai rahmatan domin rahama tafaddula da kuma falala Allah sai ya aiko shi ga mutum da aljan kuma ya aiko shi rahama ne ga mutane gaba ɗayan su wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ka zama rahama ga talikai gaba daya zan Allah ne wato wanda aka aiko shi rahama ga mutane gaba ɗayansu shine fiyayyen manzanni al'ummarsa kuma su suka fi kowa ne daraja a cikin al'ummatai su suka fi kowa daraja shi yasa abin nan alqazi yake cewa wa mimma zadani sharafan wa fakran wa kittu bi akmusi ada usurayya dukuli ta ta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li yana da kyau da ya ƙara min daraja bayan kasancewa na musulmi kasancewa na ina cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi yasa mutane suka samu daraja kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kune fiyayyen al'umma da kuke umarni da kyakkyawan aiki da aka fitar don amfanin mutane fiyayyen al'umma da aka fitar don amfanin mutane kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah amma abin da yasa wannan al'umma ta samu wannan daraja shine umurni da kyakkyawan aiki da hana mummuna in imani ne sauran al'ummatan su ma suna da imani kasancewar mu kuma cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yace wal ali salatin ya tabbata ga alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne wayanda aka haramta wa sadaka banu hashim da banu abdul mustalif salati ya tabbata a gare su ko kuma dukkan mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda wasu suka fassara suka ce duk wani mai bin manzo Allah sallama to ana ce masa ali muhammad halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce su ne duk mumine gaba ɗayan su duk musulmi halayen su wato duk wani wanda yayi imani da Allah subhanahu wataala sai su alai ce alun nabiyyi humu atba'u millatihi من الأعاجم والسودان والعرب ولن يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب ألا ينسى سوني ما تبين الدين ينسى larabawa ko bebayi da ba larabawa ba ko bakar fata ko farar fata da ce alayensa su ne ‘yan uwansa da abu lahab duk wanda ya salati sai zama yawa abu lahab salati to alayensa imma ya zama danginsa wanda suka yi imani ko dun mumine gaba daya wasu sahabi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma Allah ya kara musu daukaka ashabu jam'u sahabi in an ce sahabi shine mallaqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bihi wa mata ala al-imani wa in takhallalat ar-riddatu ala ar-rajih ko ala sahih wato sahabi manzo Allah sallallahu alaihi shine wanda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da shi sannan ya mutu akan imanin ko da yayi ridda daga baya sake dawowa musulunci inda ya mutu akan imani sunansa sahabi wato dole sai ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana mai imani da shi to nan ne ka zama sahabinsa inda za ka yi imani da shi baka gan shi ba kai ba sahabi ne kamar irin suna gashi inda za ka yi imani da shi ba ka binna inda za ka gan shi ba tare da ka yi imani ba ko daga ba ka yi imani bayan ya rasu to baka zama sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ka hada duka guda biyu wanda kuma ya yi imani ya gan shi ya yi imani da shi amma ya ridde mutu akan kafirci shi ma ba sahabi bane nan ce sahabbai su ne wanda suka cika wannan sharuɗe guda uku ga imani kuma an hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an mutu akan imani wannan su ne suke da daraja wanda ta tsara ta kowa daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai su daraja Allah ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zaba masa sahabbansa su suke bi masa a daraja shi yasa ce la tasubbu ashabi فوالذي muhammadin محمد بيده da kuma أحدكم أنفق مثل أود ذهبا ما بلغ mudda أحدهم wala نصيفه kada ku zagi sahabbaina wallahi na rantse da wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhudu na zinari fi sabilillahi Ladan sa ba zai kai ladan wato mudu ɗaya da sahabi zai ciyar na hatsi ba saboda darajansa da falalansa a wajen Allah subhanahu wataala shi sa imam Ahmad yace as-suhbatu la ya'dilu shay'un mutum ya zama sahabi babu darajan da ya kai wannan babu darajan da ya kai wannan to Allah ya ƙara wa sahabban manzala ta sama tsira wa atba'il huda da masu bin shiriya sune sauran muminai tabi'ai da tabi'u tabi'ina da sauran muminai har duniya ta tashi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin da duk wanda ya bi sahabban da kyautatawa har duniya ta tashi ya shiga cikin wannan salatin kuma yace salatin yayi ta tafiya bi addi ma'lumati rabbi abada wato da kidayan ilimin ubangiji na har abada wato ai ta salatin ana ta tsira ana salati da taslimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya adadin ilimin Allah ilimin Allah yana da adadi ne ba da adadi ma'ana dai har abadan abada babu ranar da za a daina wannan salati salati marar iyaka don Allah ta'ala ilimin sa ba da iyaka Kullau law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada da duk duniya ko gunan duniyar nan gaba ɗaya su zama tawada na rubuta ilimin Allah duk bishiyoyin duniya ma su zama alƙalami kamar wata ayan ta kamar yadda wata ayan ta faɗa da uban da ubangiji ta'ala ilimin sa ba zai kare ba sai dai kogunan su kare ruwan su ya kare alƙaluman su kakkare su kare ilimin Allah bai da iyaka ba wanda ya san iyakansa to ai ta salatin har abadan abada sannan ma yake wa ba'du innal ilma farbun lazima kullum mri'in mukallafin an ya'lama ma aujaballahu Allahu min al-ahkami alaihi fi shara'i al-islami wa ba'du bayan haka wato wannan kalma ana ce masa fasul khitabi in kai magana a baya a baya ka ce wa ba'du don ka rabe abin da ka faɗa a baya da abin da zaka faɗa nan gaba abin da ya faɗa a baya shine yayi bismillah yayi godewa Allah ta'ala kuma yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa ba'du sai a ce wa ba'dal basmalati wal hamdalati was salalati sune wayna abubuwa guda uku bayan bismillah da alhamdulillah da salati ga manzon Allah ta gashi zan faɗi magana shi sa mai ba in yace amma badu to an san zai wata magana ne ya gama muqaddima kenan wani yace laqad alimat hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khadibuha yace kabila tai ma tai mutane yamma ai sun sai nafi amma badu ba zan yi akwai bayani a baya kenan ban gama ba yace wa badu bayan haka innal ilma tabbas ilimi fardun farilla ne lazima da ya lizinci kullam ri'in kowane mutum mukallafin wato wanda yake mukallab baligi mai hankali idan an ce al-ilmu ana nufin ilimin shari'a idza utliqa al-ilmu al-muradu bihi al-ilmu shar'i duk inda ka ji an faɗi falalan ilimi a ƙur'ani ko hadisi to ilimin shari'a ake nufi to ilimi wajibi ne kuma ya lizinci dukkan wani baligi mai hankali ya neme shi ana nufin ilimin shari'a ana nufin ilimin shari'a ya san addinin ya san tauhidi ya san yadda zai bautawa Allah ta'ala kuma ya san yadda zai mu'amala wannan wajibi ne kuma ya lizinta wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa a cikin hadisin sai yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima neman ilimi farilla ne a bisa dukkan musulmi namiji da kuma musulma mace wajibi ne a nemi ilimi na shari'a wajibi ka fahimci addini wajibi ka yaki jahilci wajibi ka yaki jahilci ilimin ya lizinci kowane mutum mukallafin abin da ake cewa mukallaf shine baligi mai hankali mukallaf wanda aka tsorawa shari'a din aka ce wajibi ne yayi to wannan shine mutum mai hankali ma ba a dora masa wani abu na shari'a ba ai bai san me yake yi ba haka nan wanda yake ba baligi ba yaro ba a dora masa wato ainihin shari'a ba manzala sassana ce rufi alƙalamu an salafin an ɗauke shari'a ko kuma a kama mutum da laifi mutum uku an ɗauke musu daga ciki akwai mai almajnuni hatta ya fiƙa mahaukaci ya sai ya dawo hankalinsa sannan annai ne hatta ya sai kiza mai bacci har sai ya farka ba za a kama shi da laifi ban yayi abu sannan wa anil sabi hatta ya kalima da kuma yaro har sai ya yi mafarki wata ruwan hatta ya buga har sai ya zama baligi to ma hukaci ba abin da yake waje ba a kansa mai bacci in yayi laifi ba za a kama shi da laifi ba amma in ya bar sallan farilla sai ya rama ta bayan ya farka yaro balagegge daga cikin alaman akwai mafarki kamar yadda wannan hadisin ya gaya mana alaman balaga yaron da bai balaga ba kai daga cikin alaman balaga akwai mafarki wanda bai kai mafarki ba shi ma shari'a bata waje ba kansa ba sai dai a fara nuna masa kafin ya balaga din don ya saba da ita saboda hadisin muru auladakum bis salati li tab'in wadribuhun alaiha bi ashrin ku murci yaranku da sallah in sun kai shekara bakwai in sun kai goma ba su yi sallan ba ku buge su amma shekara bakwai ba duka ko ba su yi ba to daga cikin alamun balaga akwai mafarki ko namiji ko mace mutum ya mafarki yana saduwa da mace mani ya fito masa ko mani ya fito ba tare da ya ga yana saduwa da mace ba shikenan ya balaga duk abin da yake ba akan kowa ba baligi ya ba akan sa sannan kuma akwai tsiran gashi wato gashin abin nan ya fito masa gashin mara ko mace ko namiji saboda hadisin adiyatul qurazi lokacin da aka kama waɗanda suka abin nan waɗanda suka ainihin yi yakin banu ƙwareza wato yahudawa da aka masu a yakin banu ƙwareza sai aka ce duk baligi a kashe shi kawai namiji duk baligi matansu kuma da yaransu su zama bayi don ana shakka mutum ya balaga kawai balaga ba sai a duba marasa akwai gashi ko babu in akwai gashi alaman ya balaga ne sai a kashe shi in babu gashi kuma bai balaga ba a iyatul qura zai ce ina daga cikin wanda aka duba aka gaba ni da gashin aka bar ni daga baya musulunta ya kyautata musuluncinsa kenan tsiran gashin gaba alaman balaga ne duk abin da yake wajaba kan babban mutum ya wajaba a kanka, in wannan alaman ta bayyana sannan mace kuma haila ya fito mata ta banta da haila la la yaqbalna la yaqbalu Allahu salata ha'izin illa bi khimarin Allah ba karban sallan wanda ta kai ta haila sai ta lullubu a sai in ta haila alaman ta balaga ne ko tana yin shekara tara ne shekara tara ne mafi karancin shekarun da mace za ta yi haila amma zai iya wuce haka ko kuma ta yi ciki saboda ba a ciki sai an balaga in ta yi ciki alaman ta zama baliga duk abin da yake wajaba akan babban mutum ya wajaba akan ta ko kuma dukkanin su biyu mace da namijin su kai shekara goma sha biyar shikenan sun balaga ko ba a samu alamomin da na faɗan nan ba sun zama mukallafai dalilin wannan shine Abdullahi bin Umar lokacin da za a je yakin Uhudu sai ya fita yaƙin, manzo Allah ya tsaya wani wuri ana tantance yara ana mai da su a lokaci yace shekara na goma sha hudu manzo Allah ta kuma yace in koma Madina ba zan je yaƙin ba yace wala ni balaqtu bai gana balaga ba shi sa ya mai da ni yace amma da aka zo gazawatul ahzab hijira tana shekara ta uku abin nan ta biyar yace sai na fita ina dan shekara sha biyar manzon Allah sai bar ni je yaƙin, a lokacin ya gana balaga a sai dan shekara sha biyar ya balaga ba kamar yadda wasu malamai suke cewa shekara sha takwas ba ko sha bakwai a sha biyar ne balaga wannan shine ya fi inganci shine wanda yake da dalili shine ibn ashir yake cewa wa kullu taklifin bi shar'il aqli bi البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات bi أو ببلوغ أو بثمانية ta haulan ظهرا yace duk wani taklifi baya yi wasi da hankali ko da balaga balagan kuma ana samun sa da mai da fitan maniyi shine mafarki ko tsiran gashin gaba ko kuma haila ko ciki ko kuma mutum ya kai shekara goma sha takwas amma zance mafi inganci shekara goma sha biyar ne to duk wani baligi wajibi ya nemi ilimi na shari'a wajibi ne an yi alama ya san ma aujaballahu abinda Allah ya wajabta masa min al-ahkami na daga hukunce hukuncen shari'a dole ya sani abinda Allah ya jibinta masa na hukunce hukuncen shari'a wajibi ne wato ya san su shine awwalu ma yajibu mukallafi tafihu imani to bayan ya inganta imanin sa me aka ce summa ma'rifatu ma yajibu alaihi min fardi ainihi ya san abin da ya masa na farillan ainihin sa dole ya sani wannan kuma to kaga bayan tauhidi kuma me ya wajaba akan ka na hukunce hukunce na shari'a hukunce hukuncen shari'a suna yake ce musu al'akamu taklifiya guda biyar wajibi mustahabbi mubahi haramun makaruhi duk motsin da za yi kana tsakiyar wani nahuwa guda biyar ne ma ya zama wajibi da dole ka yi shi in ka yi shi akwai lada in baka yi shi ba akwai alhaki ko ya zama mustahabbi ba dole ne kai ba amma in kai akwai lada wannan su ake bautawa Allah da su wajibi da mustahabbi ko ya zama mubahi halal ne ko kai ko kar kai dutse ne ba lada ba alhaki shine ake cewa jaizi kamar cin abinci ko bacci ko kuma ya zama na haramun ne abun kamar ayyuka na haramun shi wajibi ne ka bari in ka aikata shi akwai alhaki in ka bar shi akwai lada in ka bari don Allah ko kuma ya zama makaruhi ba wajibi ne ka bari ba amma in ka bari akwai lada bari ta shefi a kan yinsa. to duk motsin da zaka yi kana cikin wayannan al'akamu shar'iyya ne a taklifiya. wannan shi ake cewa al-hukum domin al-hukum ma'anansa khitabullahi ta'ala المتعلق بأفعال bi كو بأفعال العباد بالاقتداء أو الطلب wato magana ta Ubangiji ta'ala ko shari'ar Allah wanda take rataya da ayyukan baligai masu hankali bil ikhtiza'i da nema awi takhayyur ko kuma an baka zabi al ikhtiyar abuna bi bi talab bil ikhtiza'i shine talab talab din kuma imma kuna ala wajhi al ilzam a ce dole sai kai shine wajibi ko ala wajhi al istiba ko kuma ala ghairi wajhi al ilzam ba dole ne kai ba shine mustahabi ko kuma idan matsalar tarki Iza kana ala wajhi al-ilzami shine haramun an lizinta maka ka bari haramun ko kuma ba a lizinta maka ka bari ba amma ana neman ka bari shine makaruhi ko kuma bi takhair an baka zabi ko kai ko ka bari ɗaya ne shine mubahi duk motsin da zaka yi kana cikin wayannan hukunce hukunce sai sa yake ya san ma aujaba Allahu alaihi abinda Allah waje ta masa min al-akami na daga hukunce hukunce wanda suka wajaba a kansa fi shara'il islami a cikin shari'o'i na musulunci dole ne ka san su a wajibi ne mu yi ilimi mu fahimci addinin musulunci dole mu fahimci hukunce hukunce na shari'a wajibin mu ne mu tsaya kai da fata mu fahimci addini babu abin da yafi wannan in ka aiki dan kadan sai ya samu gurbi zama amma in ba a bisa fahimta kake yin sa ba kana shan wahala sannan sai mala ya ce wa inna khaira matana wa shammara lahul hulfata ma fihi naf'ul lil wara wa qad ra'aytu hawiyan mukhtasara muhazzaban lil mubtadi muyassara lil sahai ibrahima habahu maulahu ridan muqima يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك يسي وإن خير معتنا حقيقة ما في الخير أبند متن يهم من تدش كوكما وإن خير معتنا الفتح لا تن الفتح دين أكرشيشين فائل ما في الخير أبند متن ya himmanta da shi don nan ce alfata an ce saurayi karka ɗauka matashi kawai ake magana a kansa a don waka yake mutum kawai yake nufi amma fassaran alfata matashi to sai mu ce musamman matashi mafi mahimmancin abin da za ka himmantu da shi kai matashi ko kai mutum musulmi wa shammara kuma ya zage dantse lahu saboda shi in an ce zage dantse shine himma ka ɗau himma da shi to shine ma fihi na lil wara abin da yake da amfani ga talikai abin da zaka amfani jama'a da shi to shine mafi mahimmancin abin da zaka himmantu da shi to babu wanda za ka amfani jama'a da shi kamar me kamar ilimi ka fahimci addini ka gyarawa addinin ka ka gyara wani abinda amfanin sa yake yaduwa a duniya babu irin ilimi ilimi na shari'a ka faɗi abun baka sha wahala ba kuma ita yaduwa yana ta amfanar jama'a To dole mutum ya himmantu ga dukkan abun da zai amfani jama'a da shi sawawun ilimi ne ko wani abu wanda ba ilimi ba don ya zo a hadisi khairun nasi anfa'uhu lin-nas mafi alkhairin mutane Shi ne wanda ya fi su amfanar jama'a ka wallafa littafi a yi ta karanta shi har ka mutu ana karantawa har duniya ta tashi ana baka lada ka karantar da ilimi shi ma wanda ya je karantar ka koya mutane addini su je su tabbaka ana ta baka ladan kaga wannan shine mafi alkhairi abin da zaka himmatu da shi ko kuma baka da ilimi amma kana da dukiya to dukiya ma tana amfanar jama'a khairun nasi anfahu linnas idan baka da ilimi ka amfanar da jama'a da dukiyarka ka ciyar da zuciyanka fi sabilillahi wajen ɗaukaka addinin Allah wajen yaɗa ilimin wajen amfanin jama'a wajen taimakawa talakawa da miskinai to kai kuma ta hanyar dukiya zaka shiga aljanna idan baka da ilimi baka da kuɗi Allah maka ƙarfi da lafiya ka taimaki jama'a wajen ƙarfinka da lafiyanka ka amfanin su to ka zama mafi alkhairin jama'a kenan ko kuma baka da ƙarfin ma baka da ilimin baka da ainihin kuɗi amma Allah ya yi ka yin mutum ne sai ka taimaki mutane da wayewarka ya baka ainihin ilimi na boko ka taimaka wa addini ta wajen ilimin bokonka kai ya baka cikakken hankali da hangen nesa ka taimaka wa jama'a wajen ba da shawara da ba su mafita cikin dukkan kuncin da suka shiga to kaga kenan ko ta ina dai akwai inda zaka amfani jama'a sai dai in baka ga dama ba saboda haka karka bari a barka a baya mutum ya zama sai dai a amfani shi ba zai amfani jama'a ba ya zama ciko a cikin al'umma wato ya zama kawai bai da amfani a cikin jama'a shi sai dai a amfani shi in ka zuba a rayuwanka akwai inda za ka amfani wani komin kankantansa ka amfani jama'a kar ya zama kawai kawai kai sai dai ka amfane ka ba za ka amfani mutane ba wa inna khaira ma tana wa shammara lahul fata ma fihi nafqul lilwa muhimmantu akan abin da zai amfani jama'a sai ma ya ce wa qarra aitu hawiyan ni na ga wani littafi wanda ya tattaro babubbuka na fiqh don hawiyan din ya faɗi na ati ne share man'utin ya faɗi sifa share mausuf yani ra'aitu kitaban hawiyan ai kitaban jami'an li abwabil fiqh na ga wani littafi da ya tattaro babubbuka na fikihu kuma muktasaran takaitaccen littafi ba wani dogo wanda zai wahalar ba in za a karantar da shi in an ce muktasar shine ma qalla lafzuhu wa kasura ku lafazin dan kadan amma ma'anar mai yawa inda za a faɗaɗa yace to na ga littafin da ya taro irin wa'annan ilmin muka ne ko irin wannan ma'anar babu buka da yawa na fikiu sannan kuma dan lafuza yan kadan kuma inda za a faɗaɗa bayanin sai kaga bayanin suna da yawa wannan shine ake cewa muktasar muktasara kananan littattafai na shari'a muhazzaban kuma shi wannan littafin abun takewa babu hashawa a cikinsa da taƙawi abin da ake cewa hashawa magana ka shigo da wata magana wanda ba amfani ka faɗe ta da ka faɗe ta da kar ka faɗe ta dutse ne sai ka kawo ta to kana ta ɓata mutane lokaci kana ta cika takardu da rubutu in a wurin karatun ka ne kana ta cinye lokaci kawai maganan da ba ta da amfani to wannan littafin bai da hashau bai da irin wannan wallahi ko a karatun mutum yana da hashau mutane sai su kosa yayi ta bayanai ta bayanai kaga a cikin minti biyu za a bayani sai kaga shi sai ya dau minti talatin ko minti goma sai kaga kawai an kosa sai a ji karatun baya shiga to haka mai rubutu shi ma haka yake yayi ta rubutu to wannan shine fa littattafan zamani littattafan zamani sai ka karanta mujallabi ɗaya amma in ka koma a littattafai magabata sai kaga bai wuce shafi goma ba duk ya kunshi abin da mujallabi ɗayan ya kunsa akwai hashawa cikin sa dewa magabata Allah ya musu basira inda za su takaita magana kuma ta bada ma'ana mai yawa shine ma'anar mukhtasar sannan ba ta ɗawili ba tsawaitawa ai ta faɗaɗa bayanai a har a gajiya kuma a ƙosa a takaitacce ne kuma da ma'ana mai yawa sannan mu yassara abun sauƙaƙewa ba lafuzansa wato babu wasu kalmomi masu wahala a cikin littafin wanda za ka kasa ganewa sai ka an da ƙir da ƙir a gane me ake nufi a cikin littafin ya zama kamar wani kacinci kacinci da ƙir za a fahimci me ake nufi yake babu a wannan littafin duk lafuzan su masu sauki ne kawai bai yi kakale ɗauko kalmomi masu zurfi masu wahala a larabci yasa ba kaga wannan littafin zai dadin karantawa ko shakka babu kama wannan littafin an yi shi ne lil da wanda ya fara karatu ba wai wanda ya zurfi a ilimi ba a dalibin ilimi dalibin ilimi shine wanda ba a iya sawwara matsaloli sosai ba iya kawo matsala da dalilanta to don irin su aka yi wannan littafi to amma yana gagarar manyan za ka yi mamaki in ka ɗauki muktasara a ƙananan littattafai na shari'a kowa sai ta ya yi shi ne don mubtadi'ai ko don yara yanzu mai risala ya ta yi shi ne liyan tafiya bihal wildan don yara su amfana da shi amma manyan ma risalan ya gagare su amma ya yi don ƙananan yara ne a karanta musu kamar yadda ake koya musu ƙura'ani a koya musu kuma shari'a to haka irin wayannan littattafan su ma sai kaga don yara aka yi su kuma yana gagaran mai manya to ilimin ne yake baya baya baya baya har ƙaramin ya zama babba da kuma babban ma karami ne a wajen su magabata to wannan littafin ya yi shi don yara wanda suka fara karatu lilfazili ga wani mai falala shine wani babban malami as-saha'i ibrahima wato sunansa ibrahim sunan lakaminsa kuma as-saha'i sunan garin su ne as-saha sai aka masa lakabi da me da garin sai aka ce as-saha'i aka masa nisba mutumin saha amma a kiyasi na sarfu in zaka yi nisba a saha zaka ce as-sahawi as za ka ce ba ba za ka abin nan ba za ka ce as ba amma ko ana faɗa al-kitai ko al-kitawi kaga asalin kiyasin sa al-kitawi daga al amma ana ce masa al-kitai yace habahu maulahu ubangijinsa ya bashi arriza yarda al-muqima yarda wanda take madawwamiya wato yarda mai dawwama ko kuma Allah ya bashi sai zama addu'a ka masa ko an masa addu'a Allah ya bashi yarda madawwamiya kaga ya masa addu'a kenan to littafin yudu'a ana kiransa bi targhibil muridi saliki haka ake ga littafin targhibi kwadaitarwan almuridi mai nufin asaliki shiga wato shiga mai cikin ilimi ana kwadaitar da mai nufin shiga cikin ilimi to littafin kenan bai kawo maka duk abin da ke cikin ilimi ba ya ma shimfiɗa ne muqaddima ne in ka karanta ka karanta to yanzu zaka samu himma kuma na kwaɗayi na shiga cikin manya-manyan littattafai ka faɗaɗa bayanai fiye da wanda wato yake a yanzu kuma wannan an yi shi fi mazhabil habri imami maliki a cikin mazhaban alhabri babban malami shine alhabru ana cewa abdullahi bin abbas habrul umma wato ainihin babban malami a cikin al'umma babban malami a cikin al'umma shine al'imami wato imam shugaba malikin shine imam malik ana cewa mutum imami a addini idan ya zamana ya kai kololuwa wajen fahimtar shari'a da kuma amfanar da jama'a har ya kai ana koyi da shi a maganganunsa da ayyukansa to wannan shine ake cewa imani ake ce masa shugaba a addini to mazhaban imam malik imam malik ana ce masa al-imamu saboda yana da shugabanci a addini yana da shugabanci a addini kuma yana da kyau mutum ya roki shugabanci a addini addu'a bayin Allah ibadur rahman suna cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama ka sanya mu zama shugabanni masu tsoron Allah to ai in baka zama mai tsoron Allah ba za ka zama shugaban masu tsoron Allah wato in zama kenan masu tsoron Allah in sun ji magana ta za su yi koyi da ni in sun ganni za su yi koyi da aiki na to kaga wannan shine shugaba a addini kenan ta yaya ake samun wannan shugabancin idan kana da ilimi na haƙiƙa kuma ka yi haƙuri wajen ɗabbaƙa ilimin da karantar da shi za ka iya samun wannan shugabanci don wani ya ce wa ja'alna minhum a'immatan يهدون bi لما lamma وكانوا بآياتنا يوقنون bi muka sanya shugabanni daga cikin su masu shiryarwa da umarninmu suna shiryar da jama'a sannan kuma suna yayin da suka yi haƙuri suke kuma yaƙini da mai ayoyin alƙur'ani suna da ilimi na haƙiƙa kuma suna haƙuri wajen tabbaka addinin da karantar da shi shi yasa shekul islam ibn taymiya ke cewa bi sabri wal yaqini tunalu imamatu fi da haƙuri da yaƙini ne ake samun shugabanci a addini sai ka yi haƙuri sai ka samu ilimi na yaƙini sai ka samu shugabanci addini wannan shine abin da al'aimatul arba suka yi da sauran shugabannin addini su imam malik to wannan littafin ɗaya ne daga cikin littattafin mazhaban imam malik ɗaya ne daga cikin littattafin littattafin suna da yawa akwai muktasarat akwai kuma mutawwalat akwai shuru muktasarat akwai nazam wanda aka tsara kamar waka akwai kuma wanda aka yi su nasa in ka ɗauki na waka kamar a makarantun zauri yana fara da kurtubi kaga shi waka ne nazam ne sannan sai ibn rushd manzumatun min rushd akwai ibn ashir sannan akwai dawul musalli na abdullahi gondo akwai misbahu salih wannan akwai tufatul hukka sannan in ka dawo nasar akwai irin ahlari ishimawi akwai iziya akwai risala akwai askari akwai aqrabu matalik akwai kuma muktasar wannan sune muktasarat na fiqhul malikiya wanda ake karanta su wato ainihin a zaure sannan akwai mutawwalat kamar irin su mudawwana ta imam malik sannan akwai abin nan eh, az-zakhira na qarafi shi ma babban littafi ne akwai al-muqaddimatul mumahhadat na ibn rushd al-jadd kakan ba ba ibn rushd al-hafid ba ba jikan ba akwai ibn rushd kuma abin nan abin nan eh, bidatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd shi ainihin wanda yake wato jika din sannan akwai irin su al-mauna fi fiqh al-madina na al-qadi abdul wahhab al-baghdadi wannan littattafai ne dogaye sannan akwai shuru daga ciki akwai muwatta mali yana cikin mutawwalar an masa sharhi kala kala akwai babban sharhi shine at-tamhid na ibnu abdul barri akwai abin nan wanda ya taqiqin sa wasu mujallal ya kai mujalladi 30 ko 20 ko makamancin wani gurgurdon taqiqin da ka samu sannan akwai sharhin albaji al almuntaka wanda albaji yayi shi akwai sharhin zarqani akwai qabas na ibnu na ibnu al-arabi al-maliki sai ka da kuma shuru irin na muktasar akwai irin abin nan jawahirul ikilili akwai irin mawahibul jalil na habab, akwai kuma irin abin nan attaj wal ikilil na mawaq akwai irin su ashehul kabir na dardiri wanda shi a karabul masali kuma ya masa sharhi ya ambace shi asharhu saghir shi dardiri sannan akwai da dasuki ala ala sharhil kabir akwai irin su hashiyatul qurash da sauran shuru na muktasar akwai irin su alfaqihu dawani na nafarawi sharhin risala irin su samar dani irin su hashiyatul adawi duk wayannan mutawwalat ne littattafai ne masu zurfi sai an gama da muktasarat kanana kananan nan sannan sai a shige su dukkanin su kuma wato sun kunshi ilmin muka masu yawa a cikin mazhaban wato shi imam malik to wannan ɗaya ne daga cikin wato ainihin wannan littafi din yace faruntuhu Raja an yasula للمبتدي نفعا وحفظا يسهله وربما قدمت أو أخرت أو a أحكاما biha تممت yace farumtuhu na nufi wannan littafin na zama in tsara shi shi akhalul masalik din in tsara shi ya zama waƙe raja an yasula don ƙaunan an yasula ya tabbata shi wannan littafin ya zama naf'an amfani lil mubtadi ga wanda yake mai koyon karatu wanda yanzu ya fara karatu littafin sai ya zama zai amfane shi sannan wa yaskula kuma yayi sauki hibzan wajen haddacewa wato suna tsara su a wannan waƙen don a haddace ne shi sa ake mai da shi wake sai zama sauki wajen haddacewa amma ya ka ce risala yanzu ka haddace ta tashi hankali ya same ka amma irin su ibnu rushd ibnu ashir irin su wannan misbahu salih ba wani tashin hankali ka iya haddacewa sai dai in baka yi himma ba mutanen murtaniya ba suna haddacewa ba a allo suke rubutawa shanafiɗa da buzaye a allo suke rubuta suna haddace littattafai malikiya a allo kamar yadda ake haddace allo bayan ka haddace qur'ani aka suke rubuta suna haddacewa za a iya haddacewa yace to zai ya sauƙaƙe yace wa rubbama qaddamtu da yawa ma na kaddamar da wani abu wanda shi ne a kalul misali ya yi shi ya sa shi a gaba ne kuma in dawo da shi baya au akhartu ko in jinkirta shi da a can a gaba yake mai da shi baya saboda mai don wakan ta tsaru yadda ake so shi mai wake ai bai da yancin kansa sai yadda lafuzan suka zo maka saboda haka wani abu a gaba yake sai mai da shi baya wani abu a baya yake in fara faɗansa kafin in faɗi na gaba au zittu ko na ƙara ahkaman wasu hukunce hukunce biha tammamtu da su ne na cika littafi duk wanda zai wake littafi sai ya yi ƙari zai ƙara wasu kunce kunce wanda mai littafin bai kawo shi yasa shi ma mai Abdurrahman wanda ya yi nazam na muqaddimat ibn rushd babu insha Allah ai cewa wa rubbama li ghairihi ziyada naziduhu kai kasulul ifada ya ƙara don a samu fa'ida su shi ma wannan sai ya ƙari yace samaituhu bi akhalil ke li nazmi targi bil muridi saliki wa as'alullaha bi jahi ahmadi wa alihi al-qurri buluga maqsidi maqsadi yace sammaitu na ambace shi bi ashalil masalik wato mafi saukin mashiga mafi saukin ainihin ma'anar wannan sunan wannan littafin can wancan targibul murudi saliki shine asalin mai littafin wato kwadaitar da mai nufin shiga sai ce to ga ashalil masaliki mafi saukin mashiga wannan ya fi maka sauki ka karanta shi a wannan waƙin linazmi don tsara targibi kwadaitawan almuridi mai nufi a saliki mai shiga yace wa asalullaha ina roƙon Allah bi jahi ahmadi da alfurman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayensa algurri farare wato mutanen kirki wanda suke da alaman alwala da kuma ainihin wato na kafafuwa da fiska wanda za a kira su da a kira al'umma manzon Allah ta sama ranar alkiyama da wannan alama inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع ان يزيل غرته فليفعل Abu rera ne kara wannan na karshen so da haka za a zo da alaman alwala fiskanka da hannayenka da kafafuwanka so sai a ce musu alghurru wato masu farin sofa ne mutanen kirki kenan masu alwala suna sallah su ne alayen manzo Allah yace ina roƙon bulu ga makasidi na isa manufata wato shine na cika wannan littafin na yi shi kuma ya amfani jama'a a fahimci addini hukunce-hukuncen shari'a ta wannan littafi ya ce bijahi ahmadi da alfuman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan matsala mun sha bayanin cewa malamai sun yi sabani wasu sun ce ya halatta yin kai addu'a ka ce bijahi muhammadi da alhurman manzon Allah wasu ka ce bai halatta ba amma dalilai wanda suka ce ya halatta muka ce ba su inganta ba don su ne hadisin tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azim ku yi tawassuli da alfurmata alfurmata mai girma ne a wajen Allah ta'ala tabbas alfurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma ne amma hadisin bai inganta ba wato cewa ai tawassuli da alfurman amma akwai dalilan da suke nuna yana da alfurman ko mai girma da wasu hadisai makamanta wannan hadisi duk hadisin da za a kafa dalili da shi imma ya zama ba'ifi ne ko kuma ma'anarsa ba haka take nufi ba don sahabbai su suka fi kowa fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu sun yi tawassuli da alfurmarsa ba ba su yi addu'a suka ce bijahi muhammadin ba to kaga da a ce haka abun yake da sun yi don sun fi mu sanin darajar manzon Allah salasa da alfumarsa kai ta kama a yi tawassuli ma suka kauce suka yi da abbas lokacin zamanin sayyidina umar kamar yadda tabbata a bukhari yace ya Allah lokacin da manzala ta yake rayu muna tawassuli da shi wato muna zuwa mu ce mana addu'a ai ruwa yanzu kuma baya nan muna tawassuli da baffansa Allah kamar ruwa baffansa abbas ya daga hannu aka yi ruwa to da a ce ya halatta yi addu'a a yi tawassuli da alfurman manzon Allah ta sama Umar bai zai bar alfurman manzon Allah ta sama bai dawo addu'a da Abba don alfurmansa ba tare ku bane bayan ya rasu sannan da wasu sahabbai za su masa ta su ce ya za ka bar manzon Allah ta sama kai tawassuli da Abba saboda kenan duk sun yadda cewa ba a tawassuli da wanda ya rasu sai wanda yake raye ka ce maka addu'a ya maka addu'a to wannan shine zancen da yafi inganci wato ba a tawassuli da alfurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa da kuma kyawawan ayyuka da addu'an mutum nagari wanda yake rayayye ka ce ya taimaka maka da addu'a wa an yakuna khalisan li dhatihi wa mujiban lil fawz ma marbatihi wa nafi'an liman hawahu aw qara aw man wa'a aw man sa'a aw amara wa ismatan min kulli zaygin aw zalal fa innahu hasbi alayhi al yace wa an yakuna ina roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan littafin ya zama khalisan takecce sarakakecce li zatihi ga zatinsa wato ya zama don Allah ne wannan littafi duk abin da zaka yi na addini ba ikhlasi a ciki kai aikin banza sannan wa mujiban ya zama mai tabbatarwa lil fawzi ga samun rabo ranar alkiyama ya zama sababin tsirana da tsiran duk wanda zai karanta shi ma'amar batihi tare da yardan Allah subhanahu wa ta'ala ya zama karanta shi sababi ne na a samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu samu yardan Allah da karanta littafin wa an ya zama mai amfani liman hawahu ga wanda ya mallaki littafin ko ya siya, ko ya mallaka ko ya ba wani kyautansa ko ya sa wani ya mallaka duk Allah ya sa ya zama littafin ya amfani shi aukara ko kuma ya karanta shi ya fahimci abin da ke cikinsa Au man wa'a ko wanda ya kiyaye littafin ya haddace shi duk Allah ka saka masa da alkhairi Au man sa'a ko wanda ya wata dawainiya wajen fitar littafin kamar wanda ya buga shi ko wanda ya sa aka buga ko wanda ya sa aka yada littafin Allah ta'ala ka saka masa da alkhairi ka sa ya samu babban rabo da kuma yardanka au amara ko ya yi umarni a buga littafin ko ya yi umarni a karanta shi ko ya yi umarni a saye shi ko ya yi umarni a mallake shi ko kuma ya yi umarni a karantar da shi ko ya karantar da shi to ya musu addu'a kenan babu wanda bai samu addu'ar ba matukar dai ya danyi wata dawainiya ko ba da shawara dangane da abin da ya shafi littafin ko karantar da shi ko buga shi sannan ya ce wa ismatan kuma littafin ya zama wato ainihin kariya ne min kulli zaigin daga dukkan bata duk wata karkata wanda zaka bar tafarkin addini tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama littafin ya kare ka au dalal ko kuma tuntubi wanda ka yi tuntube yi kuskure ka kauce hanya madaidaiciya Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktukum ala al-mahajjati al-bayda lailuha ka nahariha la yajibu anha illa hali na ku akan tafarki wanda yake madaidaici darensa kamar yininsa babu duhu ba mai karkacewa shine zai gudi ya bar wannan littafin ya bar wannan hanyar sai wanda yake batete to Allah ya sa wannan littafi ya zama zai tsora mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu hasbi yace Allah ya isa mini alaihi muttakal dogaro a gare shi ne ma'ana na dogara ga Allah ta'ala wajen fitar da wannan littafin da rubuta shi kuma da kuma kaunan zai amfani jama'a kuma wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya isa masa to mu ma mu dogara ga Allah wajen karantar da littafin da karanta shi domin fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu da ainihin littafi din ya zama sababin tsiran mu duniya da lahira wannan shine muqaddima na wannan littafin sati mai zuwa kuma sai mu shiga babi na farko wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan ba Allah yana tambaya ne cewa malam ni ina tare da na wuri guda kuma Allah ya ba shi abin hannu daidai gwargwado sai sai zama na shi wannan wadin wannan ya baya taimakawa ƴan uwansa wato kamar ƴan uwansu kenan shi da wannan sa baya taimaka musu ni kuma sai dai amfani da wannan dama din nake ɗaukan dukiyar shi nake taimaka musu daidai gwargwadon abin da ya kamata a taimaka musu shi malam wannan kan za a lissafa wannan taimaka musu da nake yi da dukiyar shi a matsayin tsaka ne ko kuma dai akwai wani ɗan gwame da shari'a za ta mini bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, abin da kake yi tsaka ne kuma da za a kama ka za a yanke maka hannu idan ya kai nisabi a shari'a ba halatta ka ɗauki dukiyan ɗan uwanka a ɓoye ko da ko sadaka za ka yi ta ko kyauta sai dai ɗan uwanka masa nasiha ka kwaɗaitar da shi shi ya yi tsakaninsa da Allah wato ya ba da kyauta ɗin ko kuma ya ba da ainihin abin da ya kamata ya ba na zumunci amma baya halatta ka abin nan ka ɓuya ka ɗauki dukiyarsa a ɓoye. kuma ran da ya gane ka baka da wata hujja da za ka kare kanka saboda haka bai halatta ba wannan shi addini ai la ikraha fi din ba a tilasta mutum abun addini za a kwadaitar da kai a ce kai in kayi shikenan kanka kaiwa in baka yi ba kuma ka jawa kanka ne zumunci wajibi ne kowa duk wanda baya zumunci Allah ta'ala zai tambaye shi ranar alkiyama don zumuncin nan yayi addu'a ta Allahumma silman wa salani wa qaman qata'ani ya Allah ka sadar da wanda ya sadar da ni da rahama ka yanke wa wanda ya yanke mini rahama in kana sadar da zumunci ana maka addu'a Allah ya sadar da kai da rahamarsa in kana yankewa zumuncin na addu'a Allah ya yanke maka rahama idan kana son man sarrahu an yufsada lahu fi rizqihi wa yin lahu fi ajali, falyatrahimahu manzo Allah ta ya ce duk wanda yake son a yalwata masa arzikinsa kuma a jinkirta masa a rayuwarsa ya tsawon kwana to ya dinga sadar da zumunci kaga zumunci ba ya karar da arziki yake ba yana karawa arziki albarka ne kuma yana karawa rayuwa albarka gaba ɗayanta to da haka wajibi ne yayi a kwadaitar da shi a masa nasiha a ja hankalinsa amma kara dauki dukiyarsa a boye a ce za a bayar sai wannan bawa Allah ya rubuto yana so a sashi cikin addu'a akan wasu bukatunsa na alkhairi mai bukata addu'a Allah biya masa bukatunsa na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatunmu na alkhairi gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا ذل من واليت ولا عز من آديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين